kyautata ga karni domin namiji dai zo kusa da ke Rugume ki nan sade sade ki ga ba kamshi sannan karkashin nonon ki yana karni sannan sakiya nan da nan kuma karni musamman inda na fadi ta nan zufa da ruwa da wasu maimai na so mu ya gamu in kika je wanka safarin abu ki haka kin ga abin wani ma har na fitowa wuri ni na gaya maka na taba samun doctor da ya aje ni ya ce yi ma mata magana akwai wasu kananan bacterias da ke ci daga wuri suna manya suna da fadi baka gani in ba doctor ya sa mashinin ya gwada to wannan suna ce har su shiga ta tsuliyar mace wurin kashi har su shiga ci su kama mace kansa rashin tsafta sannan akai fan mun ga wai muna iya muka je kama ruwa idan muka kama ruwa muna ɗauko cuta ciki she kaga kuma ba sa sabulu a wanshe kuma a koma za je a yi alwala to kuma musulunci ya ce in ka kama ruwa ka kare ka sa sabulu ka wanke hannunka da shi saboda inda ka sa hannun nan na jasu daban-daban suna wurin cuta daban-daban suna shi sa bai kamata wannan ya koma cikin baki ba sa lokacin da muka sa hannu za mu wanke hannu haka mun san mun diba ruwan na zai je baki kuma zai zo fiska shi sa mace ya kamata wurin kwanciya kina da tsafta sosai ranar da mijinki zai zo gare ki kina da wani dan tishu wanda ake share namiji da shi mata da yawa ba su yin wani wai suna jin kunya to hajiya ina kiran ki miji da ya amfani da ke wani kunya kuma za ke kika handle shi ke ke kasa shi ke sama komin sawon shi komin girman shi komin katanci shi ke kika dauki na wuyin shi kaman wuya ne da kai komin girman kai wuya ya riga ya dauki shi yasa ya kamata wurin kwacin ki tsaftace kina da wani tishu karami sannan kina da wani leda karami in ke da mijinki kuka yi jima'i ku kare ki cire wannan tishu ki share ruwan maniyin da ke cikin mijinki nan ki ma ki ba mijinki shi ma yayi me ya share miki ya gyara miki wato wangana gwada nan aure <laughs>